Tare da sallama shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashin Hausa na murya Amurka a Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama ma a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin da suka hada da rediyo amfani, sarauniya da kuma niyya FM. Ko kuma kai tsaye a fada shafinmu na Facebook Live. ko kuma a kasance da yanar gizonmu a voahausa.com masu gabatarwa Maryam Bagaji Safina ta sada Sodanki sai kuma ni Usman Ahmad Kabara Masu sauraro a yau Laraba 11 ga watan Janairun shekarar 2017 kamar yadda aka saba duk Laraba muna magana ne akan siyasa da shugabanci na gari. ta yaya duk labaran da muka gani a shafukan yanar gizo ke shafar rayuwarmu ta yau da kullum da kuma matakan shugabancin da gwamnati ke bi don aiwatar da mulki. To masu kallon mu da sauraron mu wato a shafinmu na Facebook Live din sai mu gyara zama domin kuwa muna da wannan magana ta yada labarin jita-jita a yanar gizo wanda duk wanda aka gani har 'yan zamfara sukan samu kuso kai. ni kaina da muke magana akwai abin da ya faru da nisa da ya wuce ni dai na sani a adireshi na na waɗannan kafafen gaba ɗaya ban taɓa sa sunana ko sunan iyalina ba balle sunan 'ya'yana amma sai aka waye gari wasu sun shiga cikin waɗannan kafafen ban san ta inda suka samu ba sai wani ya bugo min waya suke cewa shine injiniya ne don haka ko ba ibrahim duguri bane na ce ni ne ya ce to ai kamance da injiniya ya ma kira sunansa bayan ya ambaci sunansa ya kira sunan ya'ya na maza guda uku na ce masa malam ban fasan ka ba ya ce to ai wannan lamba baka santa ba saboda da da ita nake whatsapp ka nake gaza kaza da wancan din ta lalace shin kana abuja da na ce ni gani a lagos can bayan an jima na huta sai na kira shi to shi ma mashawarcin al'umma dan iya yana kallon akwai matsala domin kuwa ba sa la'akari da yanayin abin da duk suka gani da sun sa hannu sai su latsa inda ake tura wa sauran mutanen duniya ba sa tsayawa ballantana ma su yi tunani. zalika za mu karanto amsar tambayar da muka muku a shafinmu na facebook da twitter a cikin shirin yau da gobe shirin matasa To yanzu bari mu faro da kaɗan daga amsoshin tambayar da kuka aiko mana wadda muka yi muku a shafin Facebook da Twitter inda muka tambaye ku cewa ta yaya yada duk labarin da muka ci karo da shi ke shafar rayuwar wato muka same shi daga yanar gizo kenan. Shin yaya gaskiyar labarin yake koko yaya karesa take ba ma damuwa. Sakon farko daga Yasir Abubakar yau da gobe yada labarin karya yana shafar rayuwarmu ne ta hanyoyi da dama. Misali wani ya kawo kace na ce tsakanin al'umma wanda zai kai ga tashin hankali wanda kuma ba ma fatan haka. Sai Adamu Musa Faga ya ce salam yau da gobe gaskiya duk labarin da bai da tushe barazana ce amfani da ita don hakan zai kawo kuma baya gare ku. sai kuma mashud sai baru ya ce salam yau da gobe a gaskiya irin wannan abin ba shi da kyau domin yakan iya raba aure haddasa yaƙi har ma rasa rayuka ko a addini ma ba kyau yaɗa labarin da bata da tabbas sai nura bilyamini kibiya ya ce hum al'ummar yanzu kir suke jira su ji wani abu ya faru su yaɗa musamman abu mara kyau sai abdul-jabbar rabi'u kurami allah sa na faɗi sunan dai ya ce yau da gobe tabbas yada labarin da ba a tantance sahihancinsu ba kan zubar da mutuncin mai yin hakan kuma yakan haddasa fargaba ko fitittunu a wasu lokutan sai safi'u musa isa ya ce salam labari wanda yake a yanar gizo wani lokacin yakan kunyata mu ta yadda zaka ji an ce ba gaskiya bane ya kamata mu rinka tantance labarin da ya fito daga yanar gizo sai kuma aliyu suleiman kwaɗe ya ce annabi tsira da amincin allah su tabbata a gare shi ya ce ka faɗi alkhairi ko ka yi shiru To amma yanzu wannan kafar sadarwa ta zamani ta zama wajen yada karairayi da kuma cin mutuncin juna. Sai dai mu ce Allah ya kyauta. Sai Hafiz Sani Murabus Attajiri ya ce tabbas jarabar son neman suna shine ke sa wasu suke yada labari mara tushe wanda ke ragewa wannan kafar kima ko da labarin ya kasance gaskiya muna kira ga 'yan uwanmu masu ta'ammali da wannan kafar muke taka tsantsan wajen yada labari mara madogara. sai zayyani a alawaddu allah ya sa na faɗi sunan daidai ya ce ni kan a gaskiya daman babu labarin da zai tasiri a rayuwata sai labarin da na san tushensa wato inda labarin ya fito kuma wa ya wallafa labarin domin duk labarin da bai da ingantaccen tushe ba na karanta shi balantana ya tasiri a rayuwata ya mini ma'azu yan mama ya ce yau da gobe babu shakka yada labarin kanzon kurege sun yawa a shafukan sadarwa ta yadda zaka samu wani ko wata ya zauna ya shirya karya ya yi upload daga nan kuma sai wasu mutane su a ya yafa ta fuskar ci gaba da yadawa ba tare da la'akari daga inda wannan zance ya fito ba wani lokaci sai ku yan jarida kun shiga kun fita kun warware matsalar daga ƙarshe ina kira ga masu wannan halayyar da su ji tsoron Allah. sai kuma baban gida aliyu rijau ya ce yau da gobe gaskiya labarai marasa kan gado ko marasa kamshin gaskiya na matukar gurbata ko har zukatan jama'a musamman ma ta bangaren kage bata wani suna sannan kuma zunubi ne ga wanda ya yarda da fadar zur shi ma mai kirkirar labarin ƙarya yana da zunubi na faɗin ƙarya ba ma nan kaɗai ba za ka ga mutum ya kirkiri account da sunan wani duk waɗannan abubuwa ne da basu dace ba. Sai Usman Muhammad Birniwa ya ce yau da gobe hakika yaɗa duk labaran da mutum ya karo da shi ba tare da bincike ba yana shafin rayuwarmu ta hanyoyi kamar haka tashi da ruruwar fitina da fadace-fadacen kabilanci da bata sunan mutane kamar 'yan siyasa malamai da masu sarautar gargajiya da fatan al'umma za a yi bincike akan duk wani labari da aka ci karo da shi kafin a yaɗa shi musamman na shafukan sada zuma. zumunta da kafar intanet. sai kuma saifullahi bello isiyaku ya ce tabbas yana shafar rayuwarmu saboda yanzu mutane jira suke su ji wani abu ya faru su yada ba tare da tabbatar da gaskiyar lamarin ba walau mai kyau ne ko mara kyau ya kamata mutane su rika lura da irin abubuwan da ya kamata su rika yadawa a yanar gizo don haka yana shafar rayuwarmu kwarai da gaske sai luka balarabe ya ce yada labaru a yanar gizo yana taimakawa wajen sanin abin da duniya ke ciki musamman ga matasanmu a yau sai dai wajen rashin tabbatarwar labarin yana kawo damuwa wajen jawo tashin hankali sai kuma alhaji kabiru highlanders ya ce yau da gobe in har na ga labari a yanar gizo abu biyu ne wani na yarda wani kuma sai na yi bincike kamun na yarda ku huta lafiya. Sai Sa'ad garko ya ce yau da gobe hakika labaran yanar gizo yana taka rawa wajen shafar rayuwar mu ta fannoni da dama. Alal misali labarin kanzan kurege na rubuta tashin tashina ga al'umma. Babban abin takaici shine yada yadda jama'a kan yi saurin watsa labarai marasa tushe a shafukan sada zumunci ba tare da kwakwaran bincike ba. sai kuma shafi'u h abdullahi ya ce tabbas yau da gobe ya kamata mu masu ma'amala da shafukan sada zumunta mu mm. dinga taka tsantsan da yada labarin da ba mu da tabbaci a kansa domin haka yana iya haddasa husuma a tsakanin al'umma yau da gobe ku tashi lafiya sai garba broka mai hoto gumi ya ce a gaskiya amincewa duk labarin da ake samu a kafar sada zumunta kuskure ne domin mafi yawancin masu rubutu kananan yara ne ba su san doka ba kuma sun cika kirkiro karya da kazafi akan wani ko wasu don haka yana da kyau a rika bincike gaskiyar labari ta hanyar tuttubar wanda ya rubuta labarin domin gano gaskiyar labarin. sai a walin dabai unguwa uku ya ce assalamu alaikum yau da gobe a gaskiya wannan lamari ya tunzura mutane da zarar sun ga irin waɗannan labarai na ƙanzan kurege ko labari ya kamata mutane su rika tabbatar da labari da zarar sun yi ido hudu da ire-iren wannan labarai idan kuma muka leƙa shafinmu na twitter a tulwani MN ya ce ya fi kyau mu kasance masu bincikar gaskiyar labari kafin mu je zuwa yadawa don musulunci ma ya yi mana wannan koyarwar. sai daga ƙarshe at a underscore muktar ya ce yada labarin karya yana shafar mu ta ɓangarori kamar lafiya akwai lokacin da aka ce wanka da gishiri yana rigakafin ebola to mun gode a ci gaba da turo mana da saƙonni. Maryam ya na ganke kamar ruwa da ke zakarani. Ai Usman ka bari kawai ina juyayen tunanin jawabin ban kwana na uh, shugaba Barack Obama. Ki bari ko yana ta bin yanar gizo yana ta bare in dai magana kan matar shi da ƴaƴan shi da mataimakin shi kai Maryam har kwalla nayi. Ani ki bari ni ma eh, haka dadi. Akwai inda ya taba kan musamman inda kika ce mm. ya fi muhimmancin matarsa da ƴaƴan mm. musamman irin gudunmawarsa a cikin mulkin da ya mm. gabatar na ba shi misali shawari kwarin gwiwa ne yadda wannan abin da bature ke cewa bond shaf wanda ke tsakani da kuma mataimakin. Eh, sannan kuma kinga kuma yanda wannan labarin ya haɗu da wannan kenan mm. ta yaya ake ake sanin wasu abubuwan kinga social media in kika duba zaki ga ta ko ina facebook twitter ne wane ne duk gasu nan kowa da abin da ya dan tsinka a jawabin ya dan manna kafofin yada labarai da abin da suka tsinka suka dan manna kiga dan minti daya minti biyu na mm. wata bangaren wata mm. magana dai akan wani abu ko na mulkin ko na kasar ko abin da ya shafi al'umma to amma kinga wannan an san daga inda wannan abin ya fito ma'ana ka san cewa jawabi ne na shugaban kasar amurka mm. a lokacin da yake na bankwana mm. ka san kuma 'yan jarida suka dauka kuma ka san a ina akai yau wato shine abin da muke magana sanin gaskiyar abu mm. idan ya faru gaskiya kam ne to za a yi kewan shi kamar. Eh, gaskiya kan za a yi kewa. <laughs> To shi ma dan ah, iya ma ya faɗa wa Isa Lawal Ikara yadda yake kallon wannan lamari na yada labarin gaskiya da kuma na cin kanzon eh, kurege da eh. ake yi a intanet. Kin san cin kanzon kurege? A ina na san. Cin kanzon kurege zan baki labari wata ran. <laughs> <laughs> Ta haka yake. yau har gida ɗan iya ya iske ni da wata tambaya ya ce ɗan wai mai mutane suka ɗauki kafafen yada labaru na zamanin nan da ake kiransa social media na ce e, to babu wata amsa da zan iya baka ta kai tsaye ɗan iya amma dai na san wasu na amfani da waɗannan kafafe na zamani ne kawai don su sha dariya wasu kuma su yi ta tura hotuna idan sun ci kwalliya don kawai su nuna wa duniya suna da dukiya yayin da wasu suka mai da shi dandali ne na ɗibar ilimi gishirin zaman duniya sai dai kuma duk da haka akwai wasu masu shiga waɗannan kafafe don ƙwaƙulo labaran gaskiya duk ko da yake mafi akasari sun raji a cewa waɗannan kafafe ne na yada labaran ƙarya wanda babu tushe balantana makamar da za ta iya zama wa mutum kariya shi yasa dai kawai na ce amsa tambayar ka kai tsaye ɗan iya gaskiya tana da kamar wuya dan ya ce to abin da yasa na yi maka wannan tambaya kan kafafen yada labaru na zamani shine yadda na ga wasu na abubuwa na raini da rashin sani musamman ma dai masu tuttura wa jama'an duk abin da suka gani wato dai masu shiyarin duk wani tarkace komai muni kaga dai idan suka hau dandalin facebook ba sa la'akari da yanayin abin da duk suka gani da sun sa hannu sai su latsa inda ake tura wa sauran mutane mutanen duniya ba sa tsayawa ballantana ma yi tunani wasu hotunan idan an turo ka gansu caba-caba cikin jini wasu kuma lalata tarbiya da batsa ne kawai ake turawa gunin ban kyani labaru kuma komai rashin asalinsu idan dai sun shafi shugabanni za su yi ta tura su ba tare da hararo wata matsala ba ballantana ma su yi taka tsantsan ko su yi tsantseni na ce lallai kam dan!" iya yanzu na fahimci abin da kake son nuna wa duniya musamman ma dai mu samari cewa waɗannan dandalin sada zumunta na zamani fa suna da haɗari saboda haka duk wani mai son ta'ammali da su yana da kyau ya rinka zurfafa nazari idan za a tura hotuna na kai tsaye ko masu motsi ko kuma labari to yana da kyau mutane su tabbatar da sun dubo na gari domin kuwa yada labaran ƙarya ka iya kai mutum ga gidan yari kabari ko kuma idan abin ya yi tsanani ma rayuwa ta karkare a kabari saboda haka dai ya zama dole kowa ya yi taka tsantsan wajen yada duk wani lamari musamman dai labaru irin na kasafi ko kuma shirya sharri alabashi dai da sannu ƙasashen mu sa kai ga cimma buri. To Safina da Maryam kun ji dan iya kin ce baki san labarin cin kasa ko rage ba. To yana da ba da irin wannan yada jita-jitan abin da baka sani ba domin kuwa <laughs> ah, kurege ya haɗu da abokin shi zo mu zo ya ga masa daɗin kanzo in ya kone eh. in ya wane ne gashi in ka ji kai kana siye yawa. shi kuma kurege da je tare sa kawai ke ba su labarin yadda kanzo yake da dadi kamar shi ya ci <laughs> to shi ne labarin cin kanzon kurege eh, wakilin munasir Adamu El Hikaya ya tattauna da matasa a zauren muhawarar yau da gobe game da yada labaran yanar gizo barkatai da ya zama ruwan dare malamai barkanmu da shigowa wannan zaure inda za mu tattauna saboda wannan shiri na yau da gobe inda ake jan hankalin matasa kan rayuwar yau da kullum wannan karo za mu shiga tasirin kafafen labaru na yanar gizo da yadda ake samun labaru masu inganci da kuma yada jita-jita da labarai waɗanda wata watakila ba su da inganci ina tare da halima baba ahmed wacce jami'a ce mai yaƙi da kangarewar matasa sannan kuma mai amfani da waɗannan kafafe na yanar gizo sai kuma sarkin malaman duguri malam ibrahim duguri halima bari mu fara da ɓangaren ki ya kike gani yadda matasa ke amfani da waɗannan sassa na yanar gizo wajen yaɗa labarai wanda wani lokacin ko sai ga labaran nan ba gaskiya ba ne mm, jama'a assalamu alaikum a gaskiya amfani da yanan gizo wajen yada labarai gaskiya lokaci akan samu matsala wani lokaci kuma zaka ga abin da suke faɗan yana halaka da gaskiya ko kuma da kamshin gaskiya a jikinsa amma gaskiya babban matsalar da ake samu a ciki shine yanda mutane suke su kirkiro labari akan mutum wanda ba gaskiya ba wanda zan samu in ga kamar gaskiya ne in bincika in bi wanda ya sa labari daga baya wallahi da kanshi sai fara mun kame kame har sai in fahimci cewa maganan ba gaskiya ba ne. ƙarya ne labarin mana Halima Baba Ahmed in kika farka da safe na san watakila bayan addu'o'i kan shiga waɗannan kafafe ah, menene ke damun ki idan kika shiga eh babban abin da yake damuna guda ɗaya shine yanda kamar yadda dai na ce maka maganan watsa labarai din nan don so da yawa idan ka duba daga farko idan ka fara budewa da safe irin wa'annan notification din da ta shigo maka na labaran da aka sassaka haka da sauransu wani ma da ka samu wani ne ya share din labarin wani bai ma tabbatar gaskiya bane musamman wannan shine fi bata min rai da kuma ma wani lokaci ma labarin na ƙarya ne sai ka ga an yi targeting ɗinka a ciki an sa maka shi ya shigo cikin profile ɗinka to kaga nan gaskiya da akwai matsala dan ni gaskiya so da yawa an sha min wannan saboda yanayin suna ganin ina halaka da mutane da yawa ne ko me ban san me yasa ba kawai sai na bude sai in ga wani labarin shirme wanda bai ma dace a ce an sashi a media ba so da yawa nakan gargadi ma mutane in ce in mutum ya sake zan yi blocking sa wani kuma kawai nakan cire kaina ne a jiki dan wani lokaci nakan gaji da yin magana akan wannan abubuwa da matsaloli da yawa wanda yake faruwa a cikin su Malam Ibrahim kafin mu matsun duma sosai cikin hirar ya kake daukar waɗannan kafafe in ka shiga to da farko dai waɗannan kafafe na watsa labarai ah, na kan ɗauke su da fuskoki guda biyu kamar haka fuska ta farko akwai abubuwa da nakan karu nakan ilmantu kuma nakan so in ƙara fahimtar su sannan fuska ta biyu kamar yadda abokiyar magana ta yi magana wato fuska ce wadda duk yadda ka kai da hakuri ko da juriya sai ranka ya ɓaci domin za ka ga abin da yake wani da gani ka san ƙage ne wani kuma da gani ka san wato kawai nema ake a yi wa wani yarfe ko a cutar da shi ta hanyoyi daban-daban alal misali za ka iya ganin cewa wani ya fito da wani tsohon hoto na shekara da shekaru sai a yi ma hoton kwaskwarima a sa kan wani mutum da ake nema a bata shi a watsa wa duniya kamar yadda hajjia ta faɗi kafin mutum ya wanke kansa daga wajen waɗanda ba san illoli ko kuma yadda ake wannan sharrin ba babu shakka labarin ya yi nisa a cikin duniya amma duk waɗannan abubuwan da suke faruwa inda a ce akwai wata doka ta musamman wacce za a kirkiro ko kuma mu take da shi mutum ya gane cewa wayar ma dan shi ya saya da kuɗinsa kuma yake mallake da ita to akwai haƙƙi na hukuma ta yadda in yayi abin da ba daidai ba musamman ga hukumar kanta kowa wani don neman ya cutar da shi ko ya bata shi akwai wannan abin nan ba'asi da kuma haƙƙi da zai nema a wajen hukuma kuma ga sharuɗa da dokoki cewa in mutum ya yi kaza wajen ɓatanci gawa ne ga sakamakonsa ga hukuncinsa to tana yiwuwa za a samu saukin irin waɗannan abubuwa kuma yawanci akwai jahilci jahilci anan shine za ga mutum kawai shi abin da ya ɗauka da waɗannan wato kafafe shine ya tura hoto ko kuma ya faɗi wata magana don a ce shi ya fara faɗanta ma shi a ganinsa cewa ɗaukaka ce mutum kaza sun yi liking mutum kaza sun yi comment saboda aka yana gani shi ya ci gaba an san shi a duniya ta wannan kafafen sa'an nan wani sako ake turowa mara ma'ana mara ka'ida ta karya ta ƙirƙira shi bai da lokacin da ma zai zauna ya buɗe amma da ya ji an fara ambato abin alkhairi bai fa kai ga tsakiya ba balle san sharin da ke ciki zuwa ƙarshe shi ma sai ya watsa wato ma'ana ya sharin ko kuma da ya ga abokinsa ne ya turo masa to abin da zai fara yi shine comment ko liking ba tare da ya duba ainihin abin da aka rubuta ba balle ya karanta har zuwa ƙarshe shi dai kawai zaton alkhairi da yake wa wannan abokin nasa kuma yawanci za ka ga abubuwan da ake a cikin waɗannan abubuwan mutane musamman waɗanda suke da mummunar manufa tsakaninsu da junansu ko rashin fahimtar juna suna amfani da wannan wajen cimma bukatunsu da burinsu ta yadda za ka ga mutum wato an waye gari musamman da safe abin da ya faru a cikin dare za ka ga ainihin wato mutum ya ce ga malam wane ko ga ɗan siyasa wane ko a ƙasar kaza ga wani abin da ya faru mai bala'i wani ma inda za ka gano ƙarya ne sunan garin ko sunan mutumin da yake nufa da cewa abin da ya faru da shi ba zai iya rubutawa cikakke ba to kaga duk waɗannan abubuwan ba su dace ba sa'an nan kuma har yanzu a ƙarƙashin wannan ne za ka iske mutum yana ganin cewa wato shi burgewa ne gare shi ya ɗau hotonsa ya ɗau hoton iyalansa ko ya ɗau hoton wasu daga cikin waɗanda suke da mutunci yana yaɗawa cewa eh, addu'ar ku muke nema yanzu na bar abuja zan tafi kano yanzu na daidai kaza na tsaya zan sha mangoro a gari kaza kaga wannan rashin tunani ne kuma rashin wayewa ne babu shakka kuma rashin sirri ne musamman halin da ake ciki na tsaro ai dan adam yana da bukatar sirri yana da bukatar ainihin wato keɓantuwa da kuma tsaron kansa da kansa amma sai ga mutum yana cewa yana kaza yana kaza da sauransu kai wani ma har cewa zai yi kanwata da matata wacce da wacce suna gaishe ku duk irin waɗannan abubuwa dai saboda haka yana da kyau mutane su san maya ake amfani da kafafen tukunna kafin su kai ga ainihin watsawa ko kuma yin an watso su yi sharhi akai wato malai ibrahim kafin mu kuma wajen halima ka wanda ka dauko ne wanda ya dace mu kara tambayar ka ah, shin misali kamar mutum wanda na ga za su yi tafiya su ce suna bukatar addu'a din nan ah, na taso daga kano zan taho abuja hmm. ah, yan uwa a taya ni da addu'a ko mutum ya daura Uh, seat belt uh, shi ma ƙauyanci ne to akwai na ƙauyancin kuma akwai wanda yake na zahiri misali kawai mutum don shi bukatansa a yi masa sharhi ko a yi laikin ɗin abin da ya yi to ya tuna cewa tafiyar nan ta safa halin da ake ciki na rashin tsaro to ya kamata ya gane cewa akwai bukatan ya yi wani sirri misali ba laifi ba ne idan ya taso daga kano zai zo shi abuja in ya zo zuba yana iya rubutawa cewa jama'a gani akan hanyar kano zuwa kaduna in ma akwai tana yiwa mai neman sa da sharri kafin ya gano ina yake to ya riga ya isa gidansa cikin garin abuja to duk irin waɗannan abubuwa a san hikimar da za a rinka yi to in ma shi mutum kawai gama gari ya yi wannan akwai manya-manyan mutane masu daraja waɗanda rayuwarsu tana da muhimmanci ga al'umma amma sai ka ga masoyansu da 'yan korensu sukan ainihin aika cewa yanzu wane yana gari kaza gashi ya wuce kaza ai ga mu tare da wani ga mu kaza kaza yanzu ya tsaya zai ci abinci a gare mu a garin mu zai sha fura zai yi kaza da sauransu duk irin waɗannan abin da ya kamata a kiyaye ne akwai mai kyau a ciki akwai mara kyau kamar da duk abin da muka sani yana da ainihin wato tsarin sa mai kyau da kuma mara kyau daga cikin tsare-tsaren sa ba marasa kyau din ta yadda wato lalacewa ta yawaita a waɗannan kafafen kamar yadda zaka iske cikin dare 'ya'ya mata in ma wata ma aure ce wata budurwa ce wani kuma mai gida ne magidaci ga muru'a da kamala da komai da komai amma za ka iske ya hana idan shi barci kawai a bugo ya bugo a tura ya turo duk irin waɗannan abubuwa ya kamata a rinka ɗaukan ƙa'idoji da kuma dokoki wajen yin su sa'annan ba wai kawai hukuma ce ba take da ruwan da za ta ainihin wato tsare waɗannan matsalolin hatta mutane gama gari ina nufin mai gida da iyalin shi su ma 'ya'ya su gane cewa in kina gadaran ke budurwa ce ko kana gadaran kai saurayi ne to akwai sadda za ku girma kuma shi abun kunya abun bakin ciki shine in kai yi shi a lokacin da kake da damar yin sa wallahi ka riga ka yi shi kenan baya taba goguwa a cikin zuciyar wanda suka san kayi don haka a ƙarshe sai ka iske an so a gyara din ko kuma a yi ƙarya cewa ba su suka yi wannan abun ba amma bai yiwuwa saboda haka musamman wajen nuna tsaraici nuna ainihin wato wasu abubuwa na batsa da makamantansu ko kuma a turo maka da wani adireshi kai tsaye a ce na sha dariya har ciki ya yi ciwo kuma mu sha dariya har ciki mu yi ciwo sai ga abun an zo ana gwadawa bai da ma'ana bai da karantarwa baka san ma me yasa aka sashi a ciki ba to duk irin waɗannan akwai ƙauyanci akwai jahilci akwai kuma ainihin wato neman a san mutum mm-hmm. ah, halima akwai abin da shi malam ibrahim shigo da shi na raki ta kamar ko za ki kamar a ce juma'a sai mutum ya sa hoton yaransa waɗanda watakila ba su fi shekara ɗaya ko biyu ba ce suna muku barka da juma'a wannan ma ana ɗaukar sa a jita-jita ne ko ƙarya ne ko kuma fatan alheri ne kawai to ni dai gaskiya ana tunanin sa hotunan yara haka ko na family haka gaskiya abu ne wanda bai dace ba don abin da nake dubawa in har mutum zai iya sa hoton yaran shi a midiya ya ce suna muku fatan alheri so da yawa da aka ga ana nuna ma yara ko kuma wanda ya gani ma zai iya faɗa ma yara ko kuma shi kansa baban da kanshi zai iya ɗauka wani abu ya faru ya nuna ma yara ko kuma ya nuna musu zai kamar burgewa ne ko wani makamancin haka to kaga a nan yaro ya fara ɗauko na hanyar lalacewa kenan saboda ya ga baba na yi to kaga shi ma zai fara tunanin wannan hanyar ko bai yanzu ba akwai lokacin da zai yi gaskiya abu ne wanda bai dace ba kuma ai babban abin faɗakarwa shine mutum ya zama mai tarbiyya tukunne kare iyalinsa daga duk wani abin da zai gurɓata musu rayuwa shine babban abin da ke gaban shi mhm. to halima ke idan kika shiga waɗannan kafafe ya kike ki tantance wannan labari na gaskiya ne wannan kuma jita-jita ne gaskiya nakan shiga ba don wani abu saboda shi ma shigan wani ƙarin ilimi ne za ka ga abubuwa da yawa wanda baka ma taɓa tsammani ba wanda ma ba za ka taba duk iya bincikenka a fili ba za ka iya ganin shi ba sai a irin wannan wuraren so kan shiga ne ɗauki labari da nake ganin na gaskiya ne idan na ga halama na gaskiya ne zan yi ƙoƙarin bi ididdigan wannan yanzu misali zama baka kamar akwai a hanyar aiki na akwai abubuwa da nake gani musamman na cin zarafin yara ko cin zarafin mutane manya ko maza ko na makamancin haka so da yawa akwai lokaci biyu ko uku da na yi ƙoƙari in bi irin wannan cin zarafin da aka yi ƙarshe wallahi na gane cewa wannan hoton da aka sama ba na gaskiya ba ne don saboda me yasa ni na zaci cewa ga address ga komai ga phone number ni na ce ina ma da interest ina so in je in bi wannan abin da ke faruwan da sauransu kawai ƙarshe dai na fahimci cewa labarin nan ba gaskiya ba ne har yau ina jiran wanda ya sa labarin nan ya ce ya ji ya gani da kansa ya tabbatar ga hotunan nan ya nuna ko amma ni har yau ina jira wajen wata uku kenan ko hudu ya bani wani labari akan wannan saboda in san abin ina ne in bisa har yau ina jiran shi bai kira ni ba so gaskiya kaga irin wannan bai dace ba mm-hmm. um, Malam Ibrahim akwai wani hoto kwanan nan da aka yada wanda wani ya saka hoto kamar na jami'an kiyaye aukuwar haɗura a ƙasa sai ya saka su ga su rike da bindigogi abin da ya rubuta kawai shine inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wato an ba wa waɗannan jami'ai waɗannan bindigogi za su rika harbe mutane kenan kuma bayanin bai fito daga wajen gwamnati ba inda na ga wasu na sharhi ma cewa kawai ah, an tsara hoton ne kawai saboda ah, a tada wata husumar to ai abinda za ka gane cewa karece-karece ah, sun yawa a waɗannan kafafe shine yawanci za ka iske a hukumomin tsaro waɗanda ba sa ɗauke da makamai musamman abin da ya shafi hukumomin da suke lura da lafiyar motoci ko kuma da matafiya to kaga in dai wata doka za ta kasance a ƙasar nan na a basu makami su rike to dokar kawai ba za a wayi gari ne a gansu dauke da makami rana tsaka ba dole sai ta tafi majalisa sannan an yi muhawara a kai sannan kuma 'yan ƙasa su ba da gudunmuwansu na sharhi da yawa to amma tana yiwuwa wani saɓani ne ya shiga tsakanin shi shi wanda ya turo hoton da jami'an tsaron road da haka shi kuma hanyar da zai bi ya baje fushinsa shine sai ya nuna su cewa ai gaba ɗaya ma ga shi an ba su abin nan makami to ko da a ce haka ɗin ta kasance an san dai a dokar najeriya in dai ba ɓoye aka yi ba amma a sarari ba a taɓa ji ko kuma an ga cewa hukumomin rosati suna rike da makamai ba to shi ya fito ya yi wannan to kaga sai ka bincika tana yiwa akwai dalilin da yi kamar yadda na faɗa ko kamar yadda hajja ta faɗi tana yiwa dalilin nan ya zamo dalili ne wanda yake an samu saɓani ne tsakanin shi da su ya yi haka don ya aibanta aikinsu kuma don ya jawo hankalin 'yan najeriya su la'ance su ko kuma wato yana jan hankalin hukuma ne cewa tana yiwuwa in aka ba su makaman za su yi illoli kaza kaza da sauransu to koma dai wanne ne abin da ba a yi ka ce an yi sa'an nan zan koma baya kaɗan dangane da abin da ya shafi sa hoto ko kuma bin diddigin masu laifi da suke yi a cikin waɗannan kafafe ni kaina da nake magana akwai abin da ya faru da nisa satin da ya wuce ni dai na sani a adireshi na na waɗannan kafafen gaba ɗaya ban taɓa sa sunana ko sunan iyalina ba balle sunan 'ya'yana amma sai aka waye gari wasu sun shiga cikin waɗannan kafafen ban san ta inda suka samu ba sai wani yabo gomin waya <clears throat> ke cewa shine injiniya ne don haka ko ba ibrahim duguri ne na ce ni ne ya ce to ai kamance da injiniya ya makira sunansa bayan ya ambaci sunansa zai ke cewa ai ka ce eh, yaya suwa ne ya kira sunan ‘ya'yana maza guda uku na ce masa malam ban fa ba ya ce ah, to ai wannan lamba baka santa ba saboda da da ita nake whatsapp ka nake kaza kaza da wancan din ta lalace shin kana abuja da nace a ah, ni gani a lagos can bayan an jima na huta sai na kira shi na ce masa malam can fa da kake ban san ba kuma ina so in tabbatar ma wannan shirin damfarar da kake ni ba za ka damfare ni ba kai barin ma kare ma ba 'ya'yana ka kira sunansu ba ko mahaifiya da ka kira sunanta ba za ka cuce ni ba ƙarshen girmamawa da sani kenan To yanzu kan duka-duka a madadin duka abokan aiki na a nan shirin yau da gobe ya kammala sai kuma Allah kai mu za mu sake da wani sabon shirin. Usman kamar